رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka a yau talata goma sha takwas ga watan zulhaj a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da ashirin ga watan tara shekara ta 2016 miladiya da izinin Allah maɗaukin sarki a wannan haɗuwa za mu tashi a darasi na ashirin a karatu wannan littafi mai tarin albarka littafin alƙawul muni fi ilmi usuli tafsir muqaddimatun fi ulumul qur'an wa usuli tafsir kuma a darsan da suka gabata mun yi magana ne akan abin da ya shafi annasikh wal mansukh annasikh wal al mansukh inda yake mun yi ta'arifin sa da yadda malaman uh, usul fiqh suke kallon sa da kuma yadda malaman ulumul qur'an suka yi ta'arifin sa hakan nan da takaitaccen bayanai dai da ubangiji subhanahu wata'ala ya sauwake maka yi su a daidai wannan darasi to a yau za mu tashi a cikin wannan littafi mai albarka a darasi na goma sha takwas a darsu sani na ashara a darussan da ke cikin littafin za mu tashi a darasi na goma sha takwas a darussan da muke gabatarwa wannan shine kuma darasi na ashirin cicin wannan darasi na goma sha takwas malam ya ware shi ne fil mujmali wal mubayyani min al karim lura da cewar ana kallon lafuzza ne na alƙur'ani mai girma da kuma ma'anonin da suke ɗauke da shi lafuzan alƙur'ani ta hanyar ma'anonin da suke ɗauke da shi shi zai ke cewa a ƙur'ani akwai abin da ya kira al-mujmal kamar yadda yake alƙur'ani kuma a cikin alƙur'ani akwai abin da ya kira al-mubayyan kamar yadda muke a darasin da suka gabata akwai an akwai kuma al-mansukh an-nasikh shine abin da ya share Almansur shi shine abin da aka share ina fatan kun bai ci magana ta da ke to yau hakan nan kuma a cikin alqur'ani mai girma akwai abin da ake kira almujmal sannan kuma akwai abin da ake kira Almubayyan duk dai a cikin alqur'ani mai girma din to tambayar anan ita ce in an ce annasikh mun san me ake nufi shine abin da ya share idan an ce Almansur mun san abin da ake nufi shine abin da aka share to a yau idan an ce almujmal me ake nufi kuma idan an ce almubayyan me ake nufi annan fata mun gane surar mas'alar baki da sai mana yake cewa almujmalu huwa ma lam tattabi dalalatu ala ma'anahu li sababi min al-asbab المجمل هو ما لم تتضح دلالته على معناه لسبب من الأسباب yace ina ka ce almujmal ma'ana abin da yake a dunkule inda za mu yi fassara hausa kenan ta harafi da harafi almujmal abin da aka dunkule sai malam ya ce almujmal a yare na ulumul qur'an da muke da yare na usul fiqh tunda daman darasin almujmal da almubayyan darasi ne na ulumul qur'an kuma darasi ne na usul fiqh kenan darussa biyu darussa biyu ilimi biyu sun yi tarayya a wannan ilimin ilimin usul ah, ulumul qur'an da kuma ilimin usul al-fiqh ilimin usul fiqh suna la'akari ne da shi ta hanyar hukunce hukuncen da yake biyo bayansa shi ko ta hanyar ulumul qur'an doriya akan hukunce hukunce yana la'akari ne da hukunce hukuncen da ke jinuwa akan wannan da ma abin da ba hukunce hukunce bane ma'ana suna da alaka da wasu bangarori na bayanin ma'anonin alkur'ani mai girma saboda haka zai iya yi wa ayoyin da aka kawo don kafa misali da su ta'arifi ta bangare da na ulumin qur'ani ya zama na ba a kawo su ba ta bangaren usul fiqh lura da usul fiqh yana la'akari da abin da ya shafi hukunce hukunce ulumul usul tafsir nan gane da abin da ya shafi bayanin ma'anoni na alqur'ani mai girma sai ce al mujmal huwa shine ma lam tattabi dalalatuhu shine abin da ake nufi da wannan kalma abin da ake nufi da wannan lafazin bai fito fili ba shine malam tattabe dalalatuhu abin da ake nufi da shi bai fito fili ba malam tattabe dalalatuhu ala ma'anahu abin da lafazin yake kunshe da shi na ma'ana to wannan lafazin wannan ma'anar bata fito fili ba saboda me bata fito fili ba li sababi min al saboda dalili daga cikin dalilai wani dalili ne ya sa ma'anar ba ta fito fili ba sai da inda an rasa wannan dalilin inda ba a samu wannan dalilin ba da ma'anar ta fito fili waɗansu da ce a'a idan aka ce almujmal huwa mahtamala ma'anayaini aw aksara la mazida li ahadihima ala al-akhar idan aka ce almujmal huwa mahtamala ma'anayaini shine abin da ya ɗauki ma'anoni guda biyu aw aksara ko kuma sama da ma'anoni biyu la maziyata li ahadi al akhar dai ma'anar ba tafi ɗaya ma'anar karfi ba ma'ana kowace ma'ana da aka bashi ma'anonin suna da ƙarfin gaske sai da ba za ka iya rinjayar da wannan ma'anar akan wannan ma'anar ba shi ake nufi da al almujmal to da zarar an ce maka wannan kalma tana ɗaukan ma'anoni guda biyu kuna jina da kyau kalmar nan tana ɗaukan ma'anoni guda biyu kuma ma'anoni guda biyun nan da take ɗauke da su suna da ƙarfin gaske yanzu ma'anar Salma ta fito fili eh ba ta fito fili ba saboda me ba ta fito fili ba saboda da ka samu kalmar yanzu wasu ma'ana za ka bata a cikin ma'anoni biyu din Wasu ma'ana za ka bata a cikin ma'anoni biyu din balle kuma ce ta ɗauki ma'anoni uku balle ce ta ɗauki ma'anoni hudu kuma ya zamana wata ma'anar ba ta fi wata ma'anar ƙarfi ba yanzu abin da ake nema tare da kai kafin ka rinjayar da wannan fassarar a kan wannan fassarar sai ka samu wani dalili na daban wana ji da ko to wannan dalili na daban shi ake kira da almubayyan shi ake kira da almubayyin shine almubayyin wannan abin da ma'anar shi bata fito fili ba shine almujmal ina fatan surar matsalar ta fito fili kalma ce za ka samu a cikin alkur'ani mai girma ko kalma ce za ka samu a cikin hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zama wannan wannan kalmar tana kunshe da ma'anoni biyu ko sama da biyu kuma ma'anonin da ke kunshe da su suna da ƙarfi a kanta sai da ba za ka iya rinjayar da wannan ma'anar akan wannan ma'anar ba bari mu ba mu misali wa bil misali yattadhihu al maqal kullu da ke ku bari mu ba mu dauki misali guda wannan misali guda da zamu dauka shine fadin Allah ta'ala da yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur wal mutallaqatu dukkan mata da aka saki kuma an sake su ne suna al'ada ma'ana ba lokacin da aka sake su suna al'ada ba a'a shekarun su ya kai shekarun al'ada to yatarabbasna za su yi zama na iddar saki bi anfusihinna thalathata qur za su yi zama na ƙar'i uku ƙar'i uku salasata quru alƙuru jam'i ne na alƙar'u ko kuma alƙur'u to shin da muka ce ƙar'i uku ne ƙar'i ɗin kuna ji ce ko sai su malaman suka ce salasata ƙuru abin da yake alƙuru jam'i ne na alƙar'u ko ka ce alƙar'u ko ka ce alƙur'u ma'ana ko ce maqamu fataha ko kai mai damma idan ka ce alƙur'u wanda yake jam'insa shi ne alƙuru idan ka ce alƙar'u ko alƙuru yanzu mun samu lafazi kun lura da ce ko mun samu lafazi guda wannan lafazi shi ne alƙar'u kuma ya ce mana almujmal huwa ma lam tattadhi dalalatuhu shine abinda ma'anar shi bata fito alama anahu ma'anar bata fito fili ba saboda bata fito fili ba li sababin min yanzu alqar'u menene shi sai malamai suka ce a tuhur alqaru yana ɗauka ma'ana a tuhur tsarki kenan matan da aka sake su za su yi tsarki nawa uku Alƙaru yana ɗauka ma'ana alhaibu kenan matan da aka sake su za su yi al'ada nawa uku to yanzu anan in ka tashi fassara alƙaru, za ka fassara shi ne da tsarki ko za ka fassara shi ne da al'ada saboda yana ɗaukar ma'anonin biyu lokaci guda ba tare da ka ce wannan lafazin ya fi wannan ƙarfi ba kun gane wannan da ke ko ɗaya kenan sannan kowanne lafazi a cikin waɗannan fasarori guda biyu yana da goyon baya na dalili ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa sul'idda. ya ce wannan annabi mai dubin daraja idan za ku saki mata to ku sake su li'iddatihinna kuna sakin su suna fara idda kuna sakin su suna fara idda wa ahsul idda kuma ku lissafa idda mace za ta fara idda ne in tana da tsarki kuna ji da kyau za ta fara idda ne in tana da tsarki kenan da za a saki mace tana al'ada to ba za ta fara idda lissafa idda ba a wannan al'ada sai ta kammala za mu zo bayani kan wannan shi sa baya cikin saki na musulunci na daidai mutum ya saki mata shi a lokacin tana al'ada dole ya haƙura sai ta kammala al'ada to ku da kyau da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu za min nisa fa qalliquna hinna wa ahsul idda ku sake su lokacin da za su fara idda wani lokaci kenan eh lokacin tsarki kenan to ya zan ka ɗauki wannan fassarar ka ce to wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusina salasata quru ma'ana tsarki nawa uku kaga wannan ayar ta fassara maka wacce ayar ta fito fili ko ta fito fili ba ta fito fili sai kuma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dangane da al'ada sai ce da is-salata ayyama aqra'iki da is-salata ki bar yin sallah ayyama aqra'iki lokacin da yake al'ada sai ce ayyama aqra aqra da ne ne na al-qaru to da haka al-qaru yana daukar ma'anar al'ada yana ɗaukar ma'anar kammala al'ada to yanzu da Allah ta'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasuna bi yana thalathata quru me ake nufi ana to wannan shine al-mujmal ina fatan kun gane magana da ke wannan shine al-mujmal shine ma lam tattabi dalalatuhu ala ma'ana shine abinda ma'anar wannan lafazin bata fito fili ba me yasa bata fito fili ba li sababin min al-asbab saboda wani dalili daga cikin dalilai wannan dalilin daga cikin dalilai su ne malam zai ambata mana su wa asbabul ijmali kafiya dalilan da ke sawa kalma ta zama mujmala lafazi ya zama mujmal dalilan suna da yawa dalilan suna da yawa qala rahimahullah minha al-ishtirak ay ta'addud al-ma'ani li lafzin wahid fa idha warada hadha al-lafz فلا يحمل على أحد المعاني المذكورة إلا لدليل يخصصه ويسمى هذا الدليل والقرينة بيانا ومبينا فيخرج بسببه حينئذ فيخرج بسبب حينئذ اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الظهور ما لا يشيء daga cikin dalilan da ke sawa kuna ji da kyau daga cikin dalilan da ke sawa a al-ijmal shine kalma ma'anarta ko lafazi ma'anar bata fito fili ba daga cikin dalilin da ke sawa a samu wannan akwai al-ishtirak akwai al-ishtirak in an ce al-ishtirak ai ta'ajjudul ma'ani kuna ji da kyau abin da yake nuna da al-ishtirak ta'ajjudul ma'ani ma'anoni su zama daban-daban li lafzin wahidin ga lafazi guda lafazi guda ɗaya ya zama ne yana da ma'anoni daban-daban yana da ma'anoni ma'ana sama da ɗaya ko dai ma'ana ta zama biyu ko ta zama uku ko ta zama hudu ko ta zama biyar to idan ka samu lafazi da yake ɗaukar ma'anoni biyu ko uku ko hudu to yanzu wannan lafazin ya sai sunan sha'ulumul qur'an da sunan al ishtiraq domin yayi tarayya lafazin ma'anar ta yi tarayya da wata ma'anar kuma to da ce ma'anoni ne guda biyu ai ga ma'ana ta farko ta yi tarayya da ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu ta yi tarayya da ma'ana ta farko to daga cikin dalilan da ke sawa a samu al-ijmal ma'ana kalma ya zama ta bata fito fili sosai ba akwai al-ishtirak menene al-ishtirak ai ta'addudul ma'ani shine a samu ma'anoni daban-daban biyu zuwa sama li lafdin wahidin ga lafazi guda kamar me kamar alqar'u kuma alƙaro yana da ma'anoni biyu kamar asa asa da Allah ta'ala ya ce wallaili idza asa asa asa asa yana da ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko adbara ya juya ya tafi ma'ana ta biyu aqbala ya taho kuma kun ga ma'anonin biyu ba za su iya haɗa su lokaci guda ba in dai ya tafi ba za ka ce ya tafi lokaci guda ya tafi ya dawo ba suna cikin al'abdad wanda ke ma'anoni ne kuma kishiyoyin juna kamar yadda muka faɗi na alƙar'u kamar yadda muka faɗi na alƙar'u su ma ma'anoni ne biyu kishiyoyin juna ba zai yiwu tana da tsarki kuma tana al'ada ba ko zai yiwu a sai dai tana al'ada ba ta da tsarki ko tana da tsarki ba ta al'ada to da Allah ta'ala ya ce wallahi idza asa asa Allah ya rantse da dare a lokacin da daren yake tuhowa ko a lokacin da yake tafiya in ka ce a lokacin da yake tuhowa ne kenan lokacin da rana za ta faɗi kullum da ke ko in ka ce in ka fasara wallahi idza as'asa Allah ya rantsa da dare idza as'asa idza adbara a lokacin da dare ya juya kenan dab da huduwa alfitr kun su magana ta rike ko to da yanzu da wanne ne to kaga wannan dan ta bangaren ma'anoni ne shi sa muka ce shi al-mujmal da al-mubayyin da ake magana shi ulumul qur'an ya shafi na usul fiqi da tsari. na usul fiqi suna fi mai da hankali ne akan abin da ya shafi ma'anoni na hukunce hukunce abin da ya shafi hukunce hukunce amma kaga asa asa bai dauke da hukunce hukunce irin yadda alqaru yake dauke da hukunce hukunce domin alqaru tsarki za ta yi tsarki sai ta yi tsarki to kaga akwai hukunce hukunce sai ta yi tsarki za a sadu da ita sai ta yi tsarki idda ta kare sai ta yi tsarki sai ta yi wanka sai ta yi kaza sai ta yi kaza wanda yake kawo ba za a samu dogayen waɗannan bayanan akan as'asa ba saboda ka sai mu kiyaye in ta ji an ce al-ishtirak shine kalma ɗaya lafazi ɗaya ya ɗauki ma'anoni biyu sama da haka sannan waɗannan ma'anonin ba za yi karin jayar da wata akan wata ba dole sai ka samu wani dalilin na daban ma'ana kenan kaga ma'anonin biyu suna da ƙarfin gaske amma idan ma'anoni biyun zai iya yiwa karen ja da ɗaya a kan ɗaya ma'ana ma'anoni ne guda biyu kullum da ke ko sai mu ci sa mu koma asali asali asalin kalmar wata ma'ana take ɗauke da shi mun yadda kalmar asalinta tana ɗaukan ma'ana kaza amma kuma tana ɗaukan kaza tana ɗaukan kaza tana ɗaukan kaza kun ga yanzu mun koma asalinta asalinta tana ɗaukar ma'anar abu kaza amma kuma takan zo ta ɗauki ma'ana ta biyu da ta uku da ta hudu ga yanzu in abu ya rikici sai ka koma ga asalin kalmar to amma yanzu idan ya zama na a asalinta alƙar'u din asalin shi yana ɗaukar ma'anar alhaibu yana ɗaukar ma'anar a tun asali ma ma'ana biyu yake ɗauka tun asali asa asa ma'anar biyu yake ɗauka to yanzu ya za ka yi ina fatan mun gane wannan da ke ko waɗannan bayanan da muke da waɗannan al-ishtirak da al-mujmal da al-mubayyin da muke magana akan shi kun ga muna karanta shi na a me yake da suna ulumul qur'an zai zama sanadiyya na sabanin malaman tafsiri wurin fassara aya zai zama sanadiyya na sabanin malamai wurin bayyana da hukunci kwarai kuwa saboda yanzu in ka zo kana karanta littafin mutum da ya wallafa ya tafi akan alƙaru shine at-tuhur to akan shi zai dinga bayani in ka samu wani malamin ya tafi akan alƙaru shine al-haidu to da shi zai dinga magana kai kenan gangan shine mutum ya zo ce ai ba shi da dalili dalilin da kake da shi akan waccan mas'alar na wal mutallaqat wa tarabbasuna bi anfusina thalathata quru shi ma shine dalilin nashi suna ganganci ne ɗalibin ilimi ya ɗauki matsala daga cikin matsaloli na ilimi ya ce ai babu hujja a kai ka rage ma kanka ka ce kai baka san dalili ba ko kai baka san hujjar ba sai eh, nawa kenan ka ce kai baka san dalilin ba kai baka san hujjar ba ko kuma ka ce malam wani ya ce a wannan matsalar babu dalili ta ce yanzu ka ce malam wani ya ce wannan matsalar babu dalili a kanta ka ka huta amma abu mai sauki ka ce kai baka san dalili ba idan ka ce in na ce ni ban san dalilin ba baya baya ko da cewar kai ka sani ba wani ta kai ka sani ni ne ban sani ba wannan kuma ne abu mafi sauƙi ke shirka sani amma ga zo kana cewa babu hujja babu dalili babu kaza mutum ya ɗemo ma kansa abin da zai iya haɗewa don lokacin da kake cewa babu dalili babu dalili wani kuma yana nan tare da dalilan shirin masaki sun fi dozin dozin kuma daga cikin dalilan daga cikin abubuwan da ke sawa a samu saɓani a samu saɓani a matsala ta ilimi a samu saɓani a matsala ta hukunce akwai wannan maganar almujmal da almubayyan saboda kuma mun karanta alhaid alqar'u al-tuhur alhaid alqar'u al duk ma'anonin suna ɗauka. sai malai yake cewa sai idza warada hadha laf idan wannan lafazi ne daukan ma'anoni biyu zuwa sama da haka yazo fala yuhmalu ala ahad al ma'ani mazkura to fa a wannan lokaci ba zai yi ka dora ma wannan lafazin ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin ba kana jina da kyau ba zai yi ka bashi fassara ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin ba kamar ya kenan yanzu idan ka zo fassara wal muqallaqat yatarabbasuna bi anfusina thalathata quru alqaru jami'i ne na yana ɗaukar ma'anar alhaifu yana ɗaukar ma'anar at sai malam yace sai idza warada hadha al-lafz idan wannan lafazin yazo fala yu'malu ala ahad al-ma'ani ba za a ɗauki wannan lafazin a ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni al da aka ambata ba kenan yanzu ba za ka fassara alƙaru da at ba ko ba kuma za ka fassara alƙaru da alhaifu ba ya za ka kenan illa bi dalilin sai in ka samo wani dalili yukhassisuhu da zai keɓance wannan fassarar yanzu ana buƙatar ka samo wani dalili na daban da zai keɓance ɗaya daga cikin ma'anonin da ka zo da shi wa yusamma hadha dalil wannan dalilin da ka samo wannan dalilin da kake da shi da zai da fassara a wannan lafazin shi ake walƙarina, haka kuma wannan qarinan da ce nuni zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan fassarorin wannan abin da i nuni zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan fassarorin shi ake kira da bayanan shi ake kira albayan kuma wa mubayyana shi ake kira almubayyin kenan da muka ce almujmal shine la kalmar lafazin da ma'anar bata bayyana ba da muka ce almubayyan shine lafazin ko lafazin da i bayyana wacce ma'anar lafazin da ya bayyana wasu ma'anar shi ake nufi da almubayyi isa ya ya kawo shi almujmal da almubayyi fa ya a wannan lokaci sai shi lafazin da yake a dunkule lafazin da ma'anar shi ba a fili take sosai ba sai ya fita bi sababihi ta sanadiyar wannan dalilin da ka samu da ya kara haske shi na izin a wannan lokacin fa yakhruju bi sababihi shi na izinin lafazin sai wannan lafazin ya fita a wannan lokacin da ta sanadiyar shi sai ya fita min hayyizin iskal daga inda yake abin nan iskal rashin samun ma'anarsa ila hayyizin zuhur zuwa ga yadda ma'anar ta bayyana sai ya fita daga rashin sanin ma'anar shi zuwa ga sanin ma'anar shi duk da malamai sun ce wannan yaren da ake amfani da su min hayyizin iskal ila hayyizin zuhur ba yare ne na alma'ani ba ana yin shi ne na almahsusa ma'ana abin da yake abin da yake da zafi kullum da ke abin da ya shafi jini ya shafi littafi ya shafi mashin ire irin waɗannan amma abin da ya shafi ma'ani ba a amfani da su so lafuza ne da yake an yi an yi tushen su a cikin kalmomi da ake amfani da shi mu dawo karatun idan aka samu almujmal wanda yake dalilinsa ma'anar shi bata fito fili ba sai aka sa kun da kyau sai ma ne ce to tunda ma'anar shi bata fito fili ba saboda mai bata fito fili ba saboda ya dauki ma'anoni biyu ko sama da biyu kuma kowace ma'ana tana da ƙarfi sai da ba zai iya yi wa karin da wannan ma'anar akan wannan ba sai ma ya ce to a yanzu a yanzu ba za ta bashi ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin ba ba za ka fassara shi da ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin ba yanzu aiki ya same ka na ka samu wani dalili na ka samu wani dalili sai ma ce misalu zalika lafzul quru misalu zalika lafzul quru fi qawli ta'ala yatarabbasuna bi anfusina thalathata quru jam'u qar'in bi fathi al-qaf wa dhammiha fa huwa mushtarakun bayna al-hayd wa tuhur wa qad bayyanathu as-sunnah ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ ثم قال مره فليراجئها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن يعني في الوقت الذي يشرعنا في العدة فيه فدل على أن زمان العدة هو الطهر كنت أقول ما لن ينبسا ما لن يتي مثال ذلك مثال وانتن دوغن تورنتن لمخل نتي ور وانتي المجمل شيني أقول ده ma'anar shi bata bayyana ba in haka ce al-mubayyin shine abin da ya bayyana waccan ma'anar ina fata muna ji da kyau sai ma ya ce misali shine lafazin quru lafazin quru fi qawlihi ta'ala ya tarabbasuna bi anfusina salasata quru yace shi wannan lafazin jam'u qar'in quru jam'u qar'in bi fatahil qafi wa dhammiha ana cewa qar' a yi wa ƙafin bamma a fataha kuma ana cewa ƙo'o a yi wa bamma a yi wa ƙafin bamma wannan a mufrad kenan mufrad ɗin shi yana zama alƙar'u kuma yana zama alƙur'u amma jami'in sa ƙuru sai ma da yake fahuwa mushtaraku wannan lafazin ya yi tarayya bayan tuhuri wal haid tsakanin shin ƙuru tsarki ake nufi ko kuma a tsuhuru haiba ake nufi abin nan alhaif al'ada ake nufi wa tsuhur ko kuma tsarki ake nufi duk lafazin alƙar'u yana ɗaukar yana ɗaukar ma'anar alhaibu kuma yana ɗaukar ma'anar atsuhur wa kada bayyana ta sunna to a nan sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta yi bayanin wannan ayar ta yi bayanin wannan ijma'in da aka samu fasil ne kenan ya nuna kenan suna tana fassara alkur'ani yana cikin wannan dalili ne mai karfin gaske cewar hadisi yana fassara alkur'ani mai girma kenan ana bukata ga wanda zai zama malamin tafsiri a ce yana da kaso mai tsokar gaske na sanin hadisi ko da bai zama imamul bukhari ba kuna ji da ke ko ko da bai zama imam malik ibn anas ba ya zama na dai yana da ilimin hadisi mai kalmin gaske ko da bai san hadisai ba isi bai san sahihai kulwar da ke ku san hadisai sahihai da za su fassara mashi ayoyin alkur'ani mai girma mana yake fa fi sahihai ya zo a hadisin bukhari da muslim an ibn umara daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda ma'ana da dan da uban kenan annahu lalle shi abdullahi dan umar tallaka zaujatahu ya saki mai ɗakinsa wa hiya ha'id a lokacin tana al'ada ya saki mai ɗakinsa a lokacin tana al'ada sai kira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka faɗi haka aka faɗi wannan maganar cewar Abdullahi dan Umar fa ya saki mai ɗakin shi aka faɗi wannan bayanin gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Umar ibn Khattab ne ya kawo bayani ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa taghayyar sai manzon Allah ya canza sai ya canza sun maɓa sannan sai ya ce da umar ibn khattab murhu ka je ka umarce shi kai wa kenan kai umar ka je ka umarci abdullahi bin umar fal yuraji'iha ya dawo da ita ya yi komanta ina fatan kun mai ci maganar fal yuraji'iha ya dawo da ita sun maliyam sun maliyam sannan ya rike ta hatta ta uhur, har sai ta kammala wannan al'adar wana ji da kyau sun mata hebo sannan ta sake yin wata al'adar sun mata sannan ta kammala al'adar ta yi al'adar ta yi jini sannan jinin ya ɗauke ta yi wanka summa in sha'a sannan daga nan in ya ga dama amsaka ba'adu sai riƙe ta ta ci gaba da zama a matsayin matashi wa in sha'a in ko ga dama tsallaka sai ya sake ta qabala an ya masa kafin ya sare da ita fatilka idda to wannan ita ce idda fa allati amara Allah wa Allah yayi umarni an yi tsallaka lahan hannisa a saki mata a ita a inda Allah ta'ala ya ce fa qalliquhunna li iddatihin ku sake su tare da iddarsu ku saki su mata tare da iddarsu ya'ani abin da yake nufi fil waqatil ladhi yashra'ana fil iddati fi ku sake su a lokacin da za su fara yin idda fadalla sai wannan ya yi nuni a anna zaman al idda akan cewa lokacin da ake yin idda huwa tsohoro shine a tsohor ba al ku da kyau wannan takaitacciyar kisa da aka kawo daga sahih bukhari na abdullahi bin umar da yake nuna mana yadda za a saki mace sakin mace a sunna kuna jina da ke ko in za a rabu rabuwa ta aure a sunna ka san da aka daura auren an daura auren ne a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya je daura aure ya ji an daura wannan aure a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da haka ne in za a saki sai a saki a bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a saki mace saki na sunna abu na farko a yi saki ɗaya wannan jiri ke ko dan Allah ta'ala cewa yi wani at-talaqu marratan bai ce at-talaqu isnatan ba in yace isnatan nawa kenan bi. in yace marratan fa shi bi. marra da marra Daya bayan ɗaya yi za ake cewa marra marra ba'da marra yi za ce marratan ma'ana a yi ɗaya sai a sake yin ɗaya amma da ya ce a talaku isnatan da shi ne mutum yana dama in saki biyu ina fata mun gane wannan da kyau sai Allah ta'ala ce a falaku marrata saki da ake yin kome a shi shine saki biyu ya saki ɗaya kenan sannan ya sake saki nawa kenan biyu to wannan an gama kome sai kuma fa in talaka ha fala tahilu lahu min ba'da ta dan kiya zawjan ghaira saki na uku kenan to na ga mutum zai yi saki na sunna shi ne ya saki ɗaya wannan kenan abu na ɗaya abu na biyu ya yi saki bayan ta kammala al'ada ba a lokacin tana al'ada ba nawa kenan biyu abu na uku bayan ta kammala al'ada kafin ya sadu da ita kuɗi abin nan wannan su ne sharɗa uku da sai sun cika su sannan saki ya zama saki na sunna kada mu ɗauki cewa in an ce saki na sunna shine saki ɗaya sakin bid'a shine saki uku fi kalmatin wahida a'a saki na sunna ayi saki daya daya kenan sannan abu na biyu a yi shi a lokacin matar ba ta al'ada biyu kenan sannan na uku kuma a yi shi bayan ta kammala al'ada kafin a da ita kenan da za ta kammala al'ada jiya kullum da kyau ko al'ada ta ɗauke jiya ta yi wanka jiya sannan yau da sannan daren nan da ya wuce kuma su yi iyamun kun bai ci magana ta da ke ko sai yau da safe kuma ya sake ta da ya sake na sunna ba da ya saki na sunna ba domin saki na sunna ana yin shi ne bayan ta kammala al'ada kafin a sadu da ita wannan shi ne saki na sunna ko da ku saki ɗaya yi ko da saki ɗaya yi kaga na farko saki ɗaya na biyu ba a lokacin al'ada ba kada ya je an ce ba a lokacin al'ada ba ya ce to ba al'ada ya take yi ba kuma bayan ya sare da ita bayan tsarkin da ta gama ya sare da ita so ɗaya so ko so nawa ne da so ɗaya da so ashirin duk ɗaya ne in dai ta kammal al'ada kuma ya sadu da ita to kuma ba magana saki har sai ya jira wani watan wani lokacin ta yi al'ada ta kammala al'ada in kuma tana al'ada ne a wata uku so ɗaya a wata uku so ɗaya ko a wata shida so ɗaya kaga to tambaya ta anan ku lura da kyau musulunci son sakin yake yi dama abin da ya sa ya caji zai yi sakin ya riga ya wuce tunda an ce ba za a yi sakin ba tana al'ada kuma asali in mace tana al'ada sukan shiga nau'i na damuwa ko ka mun dan fita daga ulumul qur'an ko yawa take shiga damuwa ko ya take shi ma kuma boss din shi ma yake shiga damuwa ko ya take kun lura da kyau ko yake shiga damuwa saboda tana al'ada kwana biyar kwana bakwai to shi kuma kwana biyar kwana bakwai bai yi da lailatul kadar ba kun bai ji nan bai ga da lailatul kadar ba sai da ya shiga damuwa haka kawai haka kawai sai ya ce tana hararar shi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to ka a akwai nau'i na damuwa haka in dai mace tana al'ada za ka ta dan shiga damuwa to sai da inda ce ba al'ada take yi ba wannan damuwa dan abin da tattaba mai ya damuwa zuwa an jima kawai zai ga ya watsake ya ɗibi caji to rashin rashin irin waɗannan sai ga kai haka kai an mai abin da bai kai ya caji ba ya ɗauki caji ya busa tiya gas ana ba mun gano wannan sai musulunci ya ce in dai mace tana al'ada ba a cikin ta ko ya yi sakin in ya yanzu tambaya ita ce in ya yi sakin fa za a tilasta shi ya yi komai sai da inda wancan tsarin ya duba za a tilasta mai ya yi komai sai dai abu baki sai dai a a lallashe shi amma dai tana al'ada ya sake ta za a tilasta mai yayi koyi dole shi yayi koyi kamar ya a tilasta mashi ga uwa ga uba ga kotuna na shari'a dama dan haka aka yi su ina fatan mun fahimci wannan da ke to da ulumul qur'an mun dan shiga mun dan shiga abin nan saboda haka mu kiyaye ne ake yi da sace na sunna za ga musulunci ya ba da dama a sakin amma kuma ya ce sai an yi kaza sai an yi yanzu malam ta gama ta kammala al'ada shekaran jiya ta yi wanka jiya ya rage zafi yau ya rage zafi ta bata ne da yancin kuma sai ta sake wata al'adar nan gaba ayo kafin ma lokacin ma shi ya manta ma akan mai ma ma wannan network din ma ya riga ya wuce gaba da mu dawo karatu mu sai malam ya ce wannan fassara ta Hadiza abdullahi bin umar ta nuna mana kenan da Allah ta'ala ke suna da anfusina salasata quru alqaru anan shine alhaidu abin na at alhaidu alhaidu a anan shine at saboda ne at saboda an sake ta tana al'ada hagan da alƙaru alhaidu ne ai da da shi kenan ko to amma sai aka ce ka umarce shi ya dawo da ita kenan zai sake ta ne a lokacin at ɗaya kenan Muhammad al-Aminu Shantuti a cikin abuwa'ul bayan fi ibahar Qur'an bil Qur'an da zo yana wannan magana yana magana kan yanzu ne za a rinjayar awal mutallaqat wa tarabbasna bi anfusina salasata quru wala ji da ce ko tunda an ce ba za ka fassara da alhaidu ba kuma ba za ka fassara da at ba dole ka samo wani dalili na daban da zai baka ma'anar alhaidu ko at-tuhur saboda shi kalmar yana ɗaukar ma'anar alhaidu kuma yana ɗaukar ma'anar al al kuma ma'anonin masu ƙarfin gaske a tare da lafazin wata ma'anar ba ta rinjayi wata ba sai Muhammadu Aminu shaikiti ya ce mu lura da kyau a ƙa'idar larabci akwai al'adab akwai al in an ce al'adab ne lafazin 1 2 3 4 5 6 7 salasa arba sitta shine al'adab idan aka ce al shine abin da ake lissafawa kun ga gane magana ta da kyau ko yanzu idan na ce muku sab'atu tullab sab'atu tullab ɗalibai nawa bakwai ina adad anan sab'a ina ma'adud tullab kullum rake ko sab'a shine adad tullab shine ma'adud to a ƙa'idar larabci idan ma'adud ya zama namiji to adad zai zama mace isa muka ce sab'atu qullab domin qullab zai ne na talib kuskure ne ka ce sab'u in ka ce sab'u qullab sai ce subhanallah ya daki sibawaihi kun gane maganar da ta ce ko idan kuma ma'adud mace ce to adad zai zama mu'annas sai ka ce sab'u qalibat sab'u qalibat amma ka ce sab'atu qalibat za ta ya hanbari akhfash ya daki malaman nahwu kuna jina da ke ko to a tsohuru namiji ne ko mace namiji ne su namiji ne ko mace mace ce sai Allah ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusina salasata quru salasata kaga muannas quru muzakkar to tunda ya ce salasata bai ce salasa ba to ya nuna quru din nan muzakkar ne to tun da muzakkar ne sai mu koma ala tsuhuru muzakkar ne shine muzakkar ko kuma alhaibatu subhanallah wannan Allah ta'ala ya hore mu ilimi sai ga Allah ta'ala ya hore mu suna lankwasa shi kamar yadda kake lankwasa cingam haka Muhammad al-Amin Shankiti ya kawo wannan bayani a cikin Abwaul Bayan yace a ayar a ayar akwai dalilin da zamu rinjayar da shi tunda da ya ce wal mutallaqat ya bi anfusihinna salasa ƙuro to sai zama haibat kenan amma tun da ya ce salasa ta ƙuro sai zama a fahar kenan da fatan Allah ta'ala ya amfani da mu baki da yanzu mun sami mun gama magana a ta abin da ya shafi alƙar'u cewa yana ɗaukar ma'anar al-tuhur ɗaya kuma yana ɗaukar ma'anar alhaif biyu amma a wannan ayar wata ma'ana yake ɗauka al-tuhur ku lura na ce a wannan ayar wasu ma'ana yake ɗauka a tuhur amma a hadisin aisha da salata ayyama a fara'iki ki bar yin sallah a lokacin a fara'iki me za ka fassara alhaif mai al'ada ka bar yin al'ada a lokacin al'ada ba za ka ce a lokacin tsarki ba da salata ayyama a fara'iki ki ajiye yin sallah a lokacin da kike al'ada ina fata mun gane wannan da ke ko na'am fadin Allah ta'ala wallaili idza as'asa wallaili idza as'asa malam ya kawo misali ɗaya ne ko na al shine al-qaru da al-qaru shin at ne ko al-hayy misali na biyu akan al-ishtirak wallaili idza as'asa Allah ta'ala ya rantsa da dare idza as'asa shi idza as'asa idan ya fuskanto ko idan ya wuce tunda as'asa yana ɗauka ma'ana guda biyu kuma al masu kishiyoyin juna kuma ka lura a lura asa asa yana zama asa asa da sa'a sa'a kaga asa asa aini ne ya fara zuwa kun lura da kuma yana zuwa sa'a sa'a shi ne ya fara zuwa amma a qur'ani asa asa ne da haka wa maliki ya tafi qira'ati madakhalu faduna kama sai ruba mutakaffila dan ya tabbata a lura ba zai tabbata a qur'ani ba mu a qur'ani wallahi إذا asa asa yawa kullu sabata qur'anan sabata lugha duk abin ya tabbata a qur'ani ya tabbata a larabci walaysa kullu ma sabata lugha yathbutu qur'ana ba duk abinda ya halarta a yi a larabci kuma ya halatta a yi a ba Allah ta'ala ce asa asa Allah ta'ala ya rantse da dare iza asa asa shin ya da dare idan dare ya fuskanto ko idan dare ya wuce yanzu ya zaka fassara kun lura da ke ko kalla wal qamar aha wal layli iz adbar wal layli iz adbar Allah ya rantse da dare iz adbar a lokacin da dare ya juya a lokacin da dare ya juya kaga lokacin da dare ya wuce yake wucewa shine hudowar alfijir kenan yaga yanzu wannan ayat da ke cikin suratul mudaththir za ta gani maka almubayyin kenan ga wannan ayat da ke cikin suratu at-takwir ta wallayli idza as'asa shin as'asa aqbala shin as'asa adbara sai mu dauko wallayli iz adba was-subhi idza tanaffas kaga was-subhi sai aka hada was-subhi idza tanaffas da kuma asuba idan yi numfashi ma'ana numfashi ne alfijir yake fito alfijir dare na tafiya kuma alfijir yake fitowa mun samu misalai ne kenan biyu mun sami alqar'u mun sami as'asa misali na uku na sauran lokaci kaɗan misali na uku faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa wani tsallaka hunna min qabli an tamassu hunna wa qad faraftum lahunna faridatan fa nisfu ma faraftum illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatu an nikah wa in tsallaka hunna in kuka saki mata min qabli an tamassu hunna kafin ku sadi da su ko ga sake su wa qad faraftum lahunna fariba kun riga kun ba su sadakin su Kullum da ke ko to fa nisfu ma farattu daura aure kadai ya ba su rabon sadaki da an daura aure an ba da sadaki kuma yazo ce ya saki to an ba ta rabon sadaki an daura auren miliyan goma yanzu kuma yazo ce ya janye tana da sadaki ne kenan miliyan biyar sai Allah ta'ala sai ce illa an ya afuna sai in sun yashi suwa kenan إلا أن يعفونا آه إن هذا هو تفي سيد السوما تنسيني سنياتي سوى أي نون المسواتي إلا أن يعفونا نون المسواتي عند با حكى بعد عند با أن أيضا أن شاري نون تاسئل مبارئي دمينا شنا أفعال الخمسة كل دمينا شنا أفعال الخمسة وما أفعال الخمسة ينصب ويجزم بحسب النون su sannan kuma da nunin mun gani to wannan nunin ba ta mudari ba ce nunin ce ta niswa sai idan su matan sun yafe au ya afu allazi bi yadihi uqdatun nikah to yanzu anan waye allazi bi yadihi uqdatun nikah miji ko wali eh sai malami sai kara ma juna sani wasu suka ce miji shi ne allazi bi yadihi uqdatun nikah saboda kan miji yace ya yafe tunda shari'a ta ba ta rabin sadakin shi kuma ya ya fara shi shi kenan sai ta hada duka kullum da ke ko ko suka ce a'a ai allazi da yadi nika shi ne wali kuma da kai sai in wali ya yafi ya ce eh shari'a ta ba mu rabin sadaki amma mun yafi a hada mushi da nashi rabin gaba daya a shi duka kullum da ke ko kun ga yanzu a nan auya su allazi da yadi shi ne shine da din da malamai suke magana shin wane ne allazi da yadihi ko qadatu an nikah shin shine miji ko kuma shine wali maza misalai ne kenan uku kenan قال رحمه الله ومن أسباب الإجمال في معنى اللفظ الحفظ نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن فإنه يحتمل تقدير حفظ حرف الجر فإنه يحتمل تقدير حرف الجر المحذوف فيه واحتمال أن يقدر عن فيكون التقدير على الأول وترغبون في أن تنكحوهن بمعنى تحبون ذلك وعلى الثاني وترغبون عن أن تنكحوهن بمعنى تكرهون ذلك وغير ذلك من الأمثلة كثير ما ليس من أسباب الإجمال أقول جسكين دليلين سوى كلمة تزم مجملة في معنى اللفظ معنى اللفظ الحفظ شارعة إذا أتى شارع ونحرفي Da a faɗe shi ba to in an zo kaddara harafin fa kowa da wanda zai iya kaddarawa in na ce kowa ina nufin cikin malamai ko cikin malamai ko wanda akwai harafin da zai kaddara kuma kaddara wannan harafin shi ke bada ma'ana misali fadin Allah ta'ala wa tarkabuna an hunna wa yastabtunaka fi nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tutuna hunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wa targhabuna an tankihuhunna mutum ne yake da maraya mareniya ce ya ɗauko ta kun lura da ce ko mareniya ce danginsu danginsu ɗaya ma'ana iyar uwan babansa ce iyar uwan babansa ko iyar kanin babansa ita ce mareni ya ce ya rike ta da ya rike ta shi ya rike ta ya sa ta a makaranta ta yi nursery ta primary ta secondary ta hada qur'ani ta san qira'a ta san tauhidi ta isa aure da aina a gidan shi sai kuma yake ganin to ai ya ce shi fa ya yi tambaya fa a makaranta fa an ce to ai tun da dokin riga kin san tarbiyyar ta ma'ana yana magana da ta gidan ki wani ake kika rene ta kin san tarbiyyar ta kin san natsuwar ta kin yadda da imanin ta to kun yanzu ne yake nufi kenan to shin wa targabuna an wa targabuna an tankihuhunna shin wa targabuna shi rahiba fi'li rahiba yarghabu abu biyu ta biyo shi ko dai an ta biyo shi ko fi ta biyo shi kun da ke ko idan shi ta biyo shi tana da ma'anar so idan an ta biyo shi tana da ma'anar kyama kun bai ce nan da kyau ko idan ka ce rajistu fihi kana ce mana kana san shi idan ka ce mana rajista anhu kana ce mana ba ka san shi saboda ya sai ka kiyaye alfaf da kake da hurufu jarra da tasirinsa a ma'anoni wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa kaga yarghabu wa man yarghabu an kaga an ce ainin nunin ba wanda yake kyamar addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda yake shi karan kansa ya wawantar da kansa mutumin da ya wawantar da kanshi dan ka wawantar da shi kuma yi sai a hankali ko Allah ya sauke shine kuma a hadisin da yake cewa an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati wanda ya kyamaci sunnata saboda an ce ta biyu amma inda shi ce ta biyu sai zama na kana so to anan wa targhabuna fi an hunna ko kuma wa targhabuna an an hunna in mun ce wa targhabuna fi an hunna kuma ga shi kuna son ku aure su ko kuma wa targhabuna an an hunna ba ku son ku aure su yanzu kun ga harafin jarra ne aka kaddara kaddara harafin jarra shi ya bada ma'anonin ma'anoni biyu a ina a aya ana ganganci ne ga lokaci malamai ba su da dalili Ka ga an rubuta karatu ka ce ai babu dalili a kai suka yi ire-iren waɗannan ne kai da ka ce ya eh, kace maka yana da dalili shi ya kaddara shi kuma wancan an ya kaddara Allah fata mun gane wannan sai ma ce fa innahu yadda al'amarin yake fa yuhtamalu taqdiru harfin jarri mahdhuf shi zai yi wa kaddar harfin jarri ya harfin jarri ya zama shi ويحتمل أن يقدر عن كما زي يوا قدر عن من قدر ما لا فيكون تقدير على الأول تقديري لتركه وترغبون في أن تنكحوهن ولا جيرة تو أمنك وترغبون في أن تنكحوهن بمعنى تحبون ذلك أي وتحبون أن تنكحوهن كنا سان وأوريسو وأنا الثاني هو من قدر عن وترغبون عن أن تنكحوهن bi ma'ana takrahuna zalik ai wa takrahuna an tankihunna kuma ba kwa son ku aure su wannan shine ijmali din yanzu a ayar wanne ne shine ko an sai malam ya ce wa ghairu zalika min al-amsalati kaseer ire-iren misalai akan wannan suna da yawa ire-iren wannan a misalai suna da yawa to da karshe sai malam ya mana conclusion yace tatimma qala fil itqan واختلف في وقوع المجمل في القرآن الكريم فالجمهور على أنه واقع خلافا لداود الظاهري الإمام السيوفي أتكي لتفرس على الاتقان في علم القرآن ببل تهنين علم القرآن يتشو واختلف في وقوع المجمل في القرآن الكريم ما لم يسن قال مجونا سن أكن سن أتكين القرآن أقوى المجمل وندم عن كلمة لفظي دم عن نسبة في ليبا فالجمهور جمهور ما لم على أنه واقع شور إيه أقوى أتكين القرآن kalma da ma'anarta ba ta fito fili ba kun lura da ke ko amma goma malamai sun gano ta tunda ai zaga an ta maganganu a darsin da da muke khilafa li Dawud zahiri sabanin maganar daud zahiri shugaban mazhabin zahiriya da yake shi a Qur'ani babu wani abin da yake suna al mujmal wannan matakin farko kenan sai mu je mataki na biyu kuma ala ni waqi'an cewar eh idan mun ce a cikin Qur'ani akwai al mujmal wa huwa rajih shine kuma kauli mafi ingan karfin dalili hal ya baka mujmalan am la budda min al lahu to shin har yanzu wannan lafazin yana nan a mujmalin sa ko la budda dole sai an samu wani lafazin da zai mishi bayani kun ji wani sabanin kuma sabanin farko akan akwai ko babu sai aka tabbatar da akwai to yanzu na biyu kuma shine shin akwai ɗin. dole ne a samu lafazin da zai mai bayani ko kuma ba dole ba ne? shi ma malamai sun ƙara majuna sani fa fi zalika aqwalul ulama akan wannan akwai malamai maganganun malamai mai tarin masu tarin yawa asahuha magana mafi inganci anna ma kallafa Allahu bil ibada cewar abin da Allah ta'ala ya ɗora ma bayi su bauta ma Allah ta'ala da shi la budda lahu bayani ba makawa za a samu abin da zai yi bayani wa al murad minhu domin yayi bayanin abin da ake nufi da wannan lafazi in dai yana da alaka da ibada da za a bauta ma Allah ta'ala da shi wa ma laysa kazalik amma abin da ba haka ba ba shi da alaka da wannan ya juzu an yaba mujmala wannan ya halatta a bashi mujmal kulura ya halatta shin akwai kuma ko babu sai sa mala ya ce wallahu a'lam Allah shine sani sai malam ya mai da ilimi gaba daya zuwa ga Allah madaukakin sarki da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya kuma ya sanya ya zama sanadi tsira ne a gare mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu